Allah ya isa duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalace wannan daren. Ya ce wani ka dora min laifi ne. An a cikin laifi na da kuwa. Na san iya adadin mutanen da aka yi to bikin nan. Shit! Ha? Ya all inconclusive. Zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je. amarya da ango za su sallama dukkan baki daga nan za su wuce gida kai ina wallahi ba zai yi ba saboda me akan me ba mu san yancin mu bane wannan an cin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a gurina ranar farin ciki na amma da shi ranar bakin ciki ku kawo min shi nan an kyale an zo daidai gun da nake so a zo kai kai sa gaskiya wannan zalunci haba kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne ki kuma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana anan ba ku tashi mu tafi ha ta so ta sani a cikin matsala zan zo in tattume ki in ajje ki da karfi yanzu nan matar tawa kana amarya an wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ya taɓa ta idan ban sa ban mun tashi anan kowa mutu ba shege ne duk sharrin da kowa kulla sai na warware shi anan na mutu kawai na mutu kawai a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya na shi ta mata ta a ɗaki lafiya na duk da wannan masibar ba ta faru ba zo bai wa Allah zo zan taimaka miki amma dan Allah dan annabi kin ga dai yadda rayuwa ta canza ko ba wahala ka yi taimako kuma a cutar da kai zan kai ki gidan mu amma ki yi alkawarin ba za ki cutar da ni da yan sannan za ki faɗa min gaskiyar abin da eh zan faɗa maka Amu alaikum salam. A'a. San da zuwa. An dawo? Bismillah. To, inna lillahi wa inna ilaihi. Go go ngor go ruwan wa ruwan an go. Lafiya? Wai yanzu Ahmed. Wai dan Allah yanzu ina ka samu wannan yarinya ne. Ina ka je ka samu ta. Wallahi gogo fasinja ce na dauke ta. Ta dinga sani ina ta yawo a gari. ashe kuma gabaki ɗaya ta bakuwa ne ba ta ma san inda ta je ba ko mantawa ta yi Allahu alam to ni an na sauke ta gaskiya daga baya kawai sai na ga barin taimaka mata shi na ɗauko ta na kawo ta nan idan ta ɗan huta hankalin ta ya dawo jikinta sai ta faɗa mana ina take ko kuma abin da ya kawo ta kan sai a taimaka a maida ta inda ya kamata hmm. amma yaya kana ganin ba wani matsala baka san mutum ba kawai ka je ka ɗauko shi ka ce ka kawo shi ba za a zo a samu wata matsala ba yaya jafar ba sai ka san mutum ba za ka iya taimakon sa a rayuwar nan kuma bai kamata ka riƙa yi wa al'umma kuɗin gora ba kuma ba za ka yanke wani hukunci da laifin ba saboda haka babu yadda za a ce a duka an tara an zama ɗaya kawai kowa mugu ne kuma idan ka taimaki wani ai ai sai Allah ya taimake ka an san da haka an san da haka amma yau za ka duba yau taimako ya zama abin tsoro kai za ka yi ne tsakaninka da Allah sai ka ga abin ya zo ya zama ba haka ba shi ne abin gudun gaskiya ne umma amma insha Allah babu abin da zai faru sai alkhairi to Allah isa hmm. ni ba kuma kin san wani abu hmm. wallahi tsoro ki zo ta mutum a cikin ɗakin mun ma ya zami da gawa mun ya zami da gawan haba Jafar wannan wani irin mugun alkabai ne wani irin magana ne wannan sai ka ce ba musulmi ba ko ka manta da cewa in ka taimaki bawa sai Allah ya taimake ka ai bai kamata ka ka faɗa irin waɗannan kalaman ba ka faɗi alkhairi ko kai shiru da ah, Allah a'a ka ga yana fa da gaskiya ka tsaya ma dai in je in gani tun fa da aka kawo ta fashin wutar din da ta faɗa a gurin nan bata tashi ba bari in je in duba in gani ya kwariya madalla kaga shi kira shi bude shi ka dawo bari na aike ta eh? na aike ta ya kike ni ƙarya ne wallahi ba wani aikin da kika yi ƙarya nake ni nake ƙarya mai gida kwarai kuwa yau kika fara hmm. ban ce aje yaro almajiri dan ake ba na eh. ce ki daina aikin a daina aikinta yau ina naga almajirin da zan aike shi ƙarya kike yi ba wani ina almajiri ina naga almajirin da zan aika ga yarinya kuma da yi ba wani aikin ta da jika yi tana gurin wannan shashayen mm, mm, mm, yaran kai ka ganta da idan ka a wajen Jafar ƙarya ne miki kenan kai dai ka dinga biye jita-jitan jama'a suna ga maka ƙarya da gaskiya ka je ka ji kunya in ka je bakanta wajen shi ba ka ga ai dole ka ji kunya kenan ban gane in kunya ta kaina ba ba zan fasa aikin ta ba tunda dai ta ta gari ce kun ba za ta fasa ba wa Jafar eh ba zan fasa aikin ta ba ba za ta kuma ki fasa ba wa Jafar ba ko eh to zan ci mutuncin ki in ci mutuncin ta ni din kwarai kuwa Hmm. ne za ki wulakanci? Anya ba nawa aka baka bako ko mai gida? Ban gane wani abu. Nawa aka baka dai akan wannan yar? Ban gane nawa aka bani ba. Har sai an bani wani abu. Ni da ƴata ba zan yi miki so ba. Na kafe din. To shikenan. Na kafe din. Hmm. Kuma bari in je in ci mutuncin in ci mutuncin ya in Jafar din. da masu zuwa ne ne ba kan in ji abin da nake ce. Wani na yake ta ƙarya yi. To ka ji karka zama da kanka mutunci a waje akan wannan magana. na kama mutunci ka zauna a inda kake na zama da ogere na shiga hmm. ogere lallai ne na san wani ogere kai ka sani ai Abu za ka fita? Zan fita. Wai da ta tashi ta yi sallah kuwa? Ta yi sallah, ta ci abinci, amma kuma ta koma bacci. To yanzu zama ya kamata mu yi, mu dan tambaye ta daga ina take kuma ina iyayenta suke da dai shauran abubuwan da ya kamata mu sani. A'a, ba zama za a yi ba, abin da ya kamata ka yi, ka tafi ka je ka nemo abincin da za a ci, ka san ba komai a cikin gidan nan yanzu. Idan ka je ka dawo lokacin ka kaɗan abin da za a ci, da yamma lokacin ta tashi komai ya daidai sai mu zauna sai ai magana eh to kuma da wannan gaskiya yawa dan yanzu alaji idan ya ga karfe 9 ta wuce ban je ba zai iya ba wani keke to maza maza ka je a gara ka jan ka da yamma sai ai dubba abin da za a yi yawa da lafiya Allah ba da sa'a Allah ya kiyaye Assalamu alaikum. Ko da kuma ba mu kallar zo ba. Kai nema iyaka da yarinyan nan kaki. kamar da hankali kada cutar ka wallahi tallahi ha ba baba baba ka riga ka san cewa baba ina son zinaro kuma ita ma tana sona baba mun riga mun sabu da ita mun shaku da ita baba to ya far in banda shiri da irin taka me na sama isi bulle ita na yaje kuma kasa eh kan gidan kuma ba ku ga jaziki ba uban na kama kan mutu me me yi me yi kulla me yi kulla uban naka ita ba ta ba ta ba ta ba kuma dole a raba ku to da ka rabu da ita in ka ki wallahi zan mutuncin ka na gaya ma to babu yanzu idan na rabu da dillare baba ita wa za ta aura kuma ni ma wa zan je in aura ba kai na ajiyo ba ko kai na ajiyewa me ba ba ba me na dauka magana kai to baba ka ce ban da sana'a yanzu gashi na zo ina dinki kuma ina samun abin zurfa maka ne a dan aure ta kuma ya za a yi ni ba ya ta wata ce na bace ban ajiye wuce ne ba yau ina ce dan majalisa ne kai ko a'a garin da kadi ne kai sai ɗayan da kyarinya a baka amma fa zan ba ka ba in ka sake zuwa na tsaya ina ta mutuncin ka wallahi Ka ba abin da na cewa ba auto ka ce me yaki na yake wa magana ne auto na magana kai da ke kan da kike kike kariya kan kariya kike kike naka ba ba ta mutuncin ka wallahi kai ma ka fitar ka sabgar yarinyar nan ya zo ya ci ma mutunci ba so ɗaya ba ba so ba sai me ta kaɗai ce a duniya ka rabu da ita mana ha ba ta ya kana rabu da ita bayan ina son tana sona kuma ya ce ban da sana'a duka shi ina sana'a amma kuma har ila yau yana tumur yana kuma cewa ko ba zaure ya aure da ita ba to ya ke san inda rayuwata oga oga kai mishi magana to ni yanzu ban ma san me zan ce mai ba duk iya abubuwan da za a gaya mai an gaya mai baya jin magana me zan ce Yayi yi abin da ya dace kawai shi ne sau na mana amir tauga kana lafiya lafiya kalaf ah, abin da ya sa na gaya wa manaja ina son ganin ka shine in gaya ma cewa ka yi haƙuri, zan canza business so in za ka koma ka yi fakin keken nan ba za ka tafi da shi ba ka in za ka canza in za ka nemi wani sana'a ne ko wani business za ka yi fine amma dai gaskiya ni canza business zan yi shi yasa na ce bari kira in gaya maka oga me ya faru oga me ya zafi haka oga amin ka san baka da problem ni dai baka taba cuta na ba kuma kowa na ka. don haka kai kadai ne ma na ce ba zan sai da kekenka ba yanzu abin da za a yi zan yi ma alfarma guda ka san darajar keken na a kasuwa kawai ka je ka kawo dubu ɗari uku da hamsin zan bar ma keke ga ya zama naka la haula wala quwwata illa billah uga dan girman Allah karfa mun asiri wallahi uga da wannan keken nake ci da kaina nake taimakon mahaifiyata da yan uwana idan ka kwace wannan wannan keken uga wallahi zan shiga matsalar rayuwa ni yanzu dubu uku ma kace in je in nemi uga wallahi aiki ne a wurina dan Allah ka yi hakuri to Ahmed kaga dai ni business din nan ba riba ni canza business zan yi dan ya alfarman da zan yi ma kenan ka je dai ka yi tunani ka je ka nema ko aro ne ka nema ka samu duk ni kuɗin nake bukata ka gani to shikenan kai ka san darajar shi a kasuwa na bar ma dubu 350 uku da hamsin ta rage ma dubu 100 a dubu ishirin dai mama kin san ne. me yake faruwa baba ya je ya samu jafar ya cicci mai mutunci fiye da yadda ba kya tunani yanzu mama ko na je in ba jafar hakuri ba saurara ta zai yi ba kuma na tabbatar da cewa mama zance ya buga gari gidansu ba za su rasa jan haka ba Na lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu sai da mahaifinki ya samu jafa da ce masa mutunci ai da na je na faɗa anan na ɗauka ya fita zai haƙura ya ƙeƙe zuwa wajen shi kai dan Allah ki yi haƙuri kin ji ki kwantar da hankalinki kar ki sa abin nan a ranki kin san shi mahaifinki ne mutum ne mai sifar son kuɗi in ba ka mai laifin Jafar din nan yaro mai hankali mai nutsuwa kuma ni na yarda tarbiyyar gidansu kisa nake so ya aure ki inda da aka aure nan inda yaro zai samu sana'ar zai rike maka ai shi kenan inda mai mutunci ne me za a yi da wani kuɗi wanda da hankalinki amma Allah yadda da addu'a insha Allah za mu shawo kansa a hankali kin ji kin san komai ka in ka baiwa Allah lamarin kan Allah da Allah zai taimake ka insha Allah Allah ya miki albarka ba zan shiga in sallah to maza ki je ki kuma ki dauki tarbi ta addu'a to hmm. sai da je sa ya za ki tafi ki kama hanya haka kawai ki tafi ai abin da abin bai kamata a ce kin yi haka ba hmm? saboda Allah da Annabi kuma in kika tafi ma ga Ahmed din baya nan kuma ba mu san komai tarihin ki ba mu san menene ba kuma shikenan sai ta kama hanya ki bar mu nagode gogo zan tafi ne mu kira Allah zai hada ni da abin da na fito nema a'a to ai bai kamata ku ki mana haka ba gaskiya saboda Allah ki zauna ki jira tukunna Ahmed ya zo kin ji ko ki yi haƙuri ki yi haƙuri kin ji dan Allah kar ki tafi ki bar mu hmm? ai bai kamata ki mana haka ba saboda Allah ko wani abun ne miki hmm? ko na bata miki rai ne Gwani suna na Rabia. Allah sarki sunanki mai daɗi kuwa. Na fari daga wani ƙauye da ake ce ma ƙauyen Masara. Hmm. to ki haƙuri nan gidanku ne ki yi haƙuri nan gidanku ne ki zaman ki a nan gidan kin ji ko kar ki ji komai ki yi haƙuri assalamu alaikum amu alaikum assalam Amin. ya na ganka haka ke shiga ciki raliya ko ma ciki sannu hmm, la sarki Amir ya na ganka ba yanda na saba ganin dawowarka ba. Me yake faruwa? Wallahi gwaggo mu ne ya kwace keken shi. Subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk da tafiyar da kai da wurin ma ya kwace? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu roƙon da ban yi masa ba da ya bar min keke na din biya shi kuɗin a hankali. Yaƙi ya ce min sai dai idan ina da kuɗi ya siyar min a dubu ɗari uku da hamsin. to ina muka ga dubu ɗari uku da hamsin ɗin da za a saya ana neman abin da za a ci da kyar kuma wannan shi yake ɗan rufe asirin da ake samu ana ɗan cin abincin kuma ya ƙwace to yanzu masu kuɗin nan me wani irin rashin imani ne wannan saboda Allah hmm? oh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya mana zaɓi da abin da ya fi alheri to ba komai dai mama kun yi magana da ita ko kun yi magana da ita Ahmad ba abin da bata gaya min ba dama ina son in baka haƙuri ne akan abin da baba ya je shago ya maka don allah da annabi ka yi haƙuri hakan ba zai sake faruwa ba Ka zinaru inda nake son faɗa miki shine kada ki damu da duk abubuwan da suke faruwa ina san cewa ina son ki tsakanina ga Allah kuma ke ma kina suna ki da Allah kuma soyayyar da ke tsakaninmu bana tunanin cewa akwai wani da zai iya raba mu saboda Allah da ya haɗa mu shi ya san dalilin da ya sa ya haɗa mu kuma ni ina tabbatar miki da cewa ki kwantar da hankalinki in Allah ya tsakani da ki babu rabuwa in dai ni ne wallahi ba zan yi rabuwa da ke ba insha Allah har abada ke ita ji ko karya ki ki sha sha sha ka fito wurin yarinya ban hana ka zuwa gurin yari yarinyan nan ba baba dama na zo ne in faɗa maka kuma in faɗa mata eh. na riga na yi magana a gida an eh. riga an amince kuma za a turo a zuwa a magana aure tsakanin ni da ita kuma eh. duk abin da kake tsammanin cewa wai za ka aure zan aure ta in dawo kuma tana ba abin da za in Allah ya zan rike ta tsakani ga Allah tunda tana so na ina son ta bawa eh to ai da magana gidanku da da hira a balatus duk ɗaya ne kuma ka fahimci ni ba saboda ka rabu da yarinyan nan kawai ka rabu mun da yarinya baba ka san irin soyayyen da nake mata ya eh. kamata ka taimaka baba ka eh. taimaka ka bari mai aure tsakaninmu saboda wallahi ina son ta kuma ita ma tana na kuma tsakani ga Allah to ka ajiye son nata ba nan ba in na sake ganin ka anan Allah shari Allah shari zan maka dan mara mutunci Allah na sake ganin ka anan gidan shari zan baka ce dila ne kai dilan wiwi da ƙwayoyi ta rufe ka ce kuma malam sai ka kin ji abin da ke so ki gani saboda ka daga yau babu ki ba jabar kin yi na gaya miki ki fita sa. ko aikowa ki ce mata ki ce a ce ba ta nan abba don Allah dan annabi ka bari a auri Jafar ni gaskiya ba na son wanda zaka aura mu saboda ban isa ba ko saboda ban isa ba to bari ga miki gaskiya daga yau sai yau dai rumin da saki ganin ki da Jafar to ki tabbata in kika fita ki ne ruwa a kusa da ki dan kan so mun da ki a nemi ruwan da za a zuba miki ba samu ba ka ba mai gida dan Allah ka bata ta auri Jafar nan tunda shi take so yanzu an daina auren dole kuma kaga arzikin nan da shi da talauci fa na Allah ne wani kuma ni sai ga miki wani auren ma fa sai an yi shi ba ko sai kaga kuma daga bai Allah ka arziki an zama masu kuɗi na nace ko kuma da arzikin kuma shi ma ai auren da arziki kuma talauci izo to ko kuwa tunda daga wani take so ko ba ko sai in dai da kauna haka za a zauna da juna lafiya ban yadda bane ni Jafar baya tsari na kwata kwata ban an je Jafar a tsari na ba ije ne mutasa ni ta wadda akwai wanda na ajiyewa hmm. hey gaskiya mai gida ba zai yi wallahi kamar ta eh. kawai ta aron take so eh, gaskiya kina bayan kungiyoyin ne kenan na zamani ku masu kula da hakkin mata ku eh. to ni bana wannan tsarin hmm. barin ga miki gaskiya kuma idan an zo daurin aure in ke ce zaki wakilce ta in gani idan ni ne zan wakilce ta in gani hmm. yawwa saboda ka na ga miki ki fita da fitar da dafar ba ke ba shi da wannan shine magana ba ke ba jafar ki gaya mata dan in na sa ta ganin ki da jafar Allah sai na karya ki sai ka karya ta kuma wallahi jafar ne ke jafar in na ƙara jikin ce jafar na ja ke ki kiyaye wallahi an yi riga ta Oho. In ƙara jikin kira Jafar, Jafar, na farko ne, Jafar din? na dawo na dawo miki furai ai jafar nan zaki aura kuntar da hankalinki ni na san hanyar zan biyo masa kin ji ko ki shiru goge hawayenki ba dai ni ci na haife ki ba Aminu alaikum salam. San dawa ya Ahmad. Ina gugu. Ba ta nan ta je makota barka amma ta ce ba za ta gaji ba. Kai ba zan iya jiranta ba. shi da kawai. Ga wani. ce ke har abada ni ba ta kace Father dama na zo ne wurinka in gaya maka cewa yau baba ya yanke hukunci cewa ba kai za a aura ba wani za a aura ina cikin damuwa da tashin hankali zinaru abinda baba ya faɗa bai zama dole ne faɗan ubangiji ba ina son ki sani ina son ki kuma ki ma kina suna zuciyata ta riga ta kamu da soyayyarki ba zan iya rabuwa da ke ba ki kwantar da hankali ki yin kuka idan na auri wanda ba kai ba na tabbata zan shiga damuwa ba zan samu natsuwa da kwanciyar hankali ba na sani zinaro amma ina son ki sani wallahi ina son ki kuma ina ƙaunar ki kuma duk yanda zan yi zan yi in Allah da sai na aure ki amma kuma idan kika ce za ki rika zubar da hawayenki to za ki tayar min da hankali ƙarshe za mu iya zuwa mu rasa rayuwarmu ki kwantar da hankalinki in Allah ya dani ne mijinki ki je ki gida na san abin da zan yi jiya fa dare ne ya hana ban biyo gidanku ba hmm. lallai ai tun da na je ki shiru na ci watakila wani abu ne ya hana ki zuwa kuma kin san da yake garin maje akwai hadari ba ai kuwa shi yasa na dinga sauri kada ruwan nan ya tare na hanya ne na dawo ah, lallai ah, a kawai ta ki wallahi ki fa kin san shinkafan nan kullun sai na yi wa mama ta tsantan akwai cin um gogo kin ce ta fita ko eh amma kawata wata tambaya mana ina zargin akwai wani abu tsakanin kike da yayanki Ahmad gaya min gaskiya ni a tsakanin Aisha kamar ya kenan ban fahimce ki ba hmm. ai da mu mata haka muke idan namiji ya nuna yana son mu kuma sai mu nuna kamar ba mu gani ba faɗa min gaskiya <laughs> haka ne gaskiya isha zuciya ta da kamuwa da soyayya ahmad hmm. <laughs> ai daman na san za a rana ƙawata idan har kina buƙatar shawara ko mafita ki zo waje na zan samu miki kin <laughs> na gode amma kin kallon nan da ya miki wallahi ya shige ni ina ma ni da gaske <laughs> Raliya, na yi matuƙar farin cikin jin sakamakon bakinki, kuma na alfahari da abin da ke faɗa. Na gode sosai. Ya mace, tuntuna zuciyar ta kamu da soyayyarka, musamman yadda ne na da irin ɗabi'unka. Haka ne ke tabbatar min idan har na kasance matarka, to na yi dace da mijin aure. <laughs> Radiya, magana nake so na yi da ke. Mm. Magana kuwa ba wata bace magana ce akan auren ku da Ahmed. Kin ga ina son auren nan fiye da yadda kowa yake zato saboda na ga ki na yaba. To amma Raliya a ya aure ba mu san wani shaƙiƙin ki ba wanda zai bada auren nan. Hmm? shine nake so ki mana ki gaya ma mu samu dai wanda dai zai karba mishi auren nan a ɓangaren ki haka ne gugu ina da wani kawo a Nijar kuma ina da numbarsa sai in bada a kira shi saboda ya zo ya kasance shine wali na wurin karban auren to yawa to haka ake so ai dama ake ga ba a yin aure ba tare da wali ba haka ne yawwa to na Allah dai tabbatar da alheri amin amin sai a gaya masa sai ya zo mm-hmm. kin gani mu ma nan mun gan shi yan uwanmu duk sun gaggan shi shi ma kuma ya ga wanda wanda zai dauki yasa ya miƙa ko ba haka bane to alhamdulillah na tabbatar mana da na gode ba abin zan ci miki sai dai Allah ya saka da alkhairi wallahi kin ga maiman komi a rayuwa <laughs> ba na gaya miki ba ba a barin soyayya a cikin zuciya wai a ce za a yi shiru a tsaya jan aji yanzu da kika gaya mai kin san matsayin ki shi ma ya san matsayin ki a sa. dai hmm. haka ake so hmm. kin ku ga abu kaman wasa wallahi gashi sai kan kama yake insha Allah amma na ce in nasa bata hana ba Ah, ai ko la gogo bata hana ba kin ga yadda kike sa mana albarka kin san ita gogo duk abin da ya Ahmad take so shine ita ma take so saboda yana bala'in kulawa da ita hmm? kice kin samu saraka ta arziki wallahi ni dai alhamdulillah Allah sama adan shin ku dai amin Ahmad abin da yasa na ce maka mu zo wurin nan akwai abin da nake so zan gaya maka amma ina son maganan ya kasance sirri ne tsakanin ni da kai sabida haka ina so kai man alkawarin ba za ka taɓa gaya ma kowa ba. Ke kuraliya wannan wani irin magana ne ke so ki faɗa min wanda da gani suke. Ni dai guri na kawai kamar alƙawarin cewa ba za ka taɓa gaya ma kowa ba. Ta, shikenan. Na miki alƙawari babu wanda zai zance insha Allah. Ga wannan. Buɗe ka gani. Raliya me nake gani haka mangwal? Ahmad, kada ka ji tsoro. Wannan dukiyar na mahaifina ne. Babu wanda ya san da wannan dukiyar a wurina. Daga ni sai ko kai da nake faɗa mawa a yanzu. Ni dai guri na kawai kai min alƙawarin ba za ka taɓa gaya ma kowa cewa dukiyar daga wurina ta fito ba. Amma Raliya kina da irin wannan dukiya kika baro garin ku kika taho nan neman taimako? Wannan ba lokacin wa'annan maganganun bane. Ni dai guri na ka mallaki wannan dukiya. kuma ina son kai man alkawarin kada ka taba gaya mu kowa cewa daga wuri na ya fito ahmed yanzu ka ce bashi za ka karɓo bashi ka je ka karɓo bashin mutumin da zai zo fa hana mu sakewa ya zo ya dame mu yana cewa sai an biya shi kuɗinsa sai an biya shi kuɗinsa babu kuɗi ina za mu je Gombo, ni dai yanzu babu abin da nake nema a wurin ki wanda ya wuce addu'a ki min addu'a ubangiji Allah ya sa wannan kuɗi da zan karba su zama su ne silan arziki na to amin Allah ya sa ana nan addu'a kan ana ta yi Allah kuma ya ba da sa'a amin ma an riga an kwace mashin din nan idan na tsaya na ce zan ta bige-bige zan wahala amma tun da dai har Allah ya sa ya aminta da cewa zai bani kuɗin nan ya kamata in ba da sa'a ta Allah ya ba da ikon biya gaskiya mama ya ahmad wallahi gode mu Allah tunda dai har kin gani abokin shi fa a ce yanzu shine zai taimaka mashi a eh. wannan marar dan uwanka ya ka tsari balle aboki ai kawai abin da ya ahmad ke bukata wallahi addu'a to shi kenan, Allah ya tabbatar da alheri Allah ya bada sa'a Allah ya sa shi ne sila arzikin yaushe kuma za ka tafi ai gobe da sassafe insha Allah zan kama a gobe da sassafe insha Allah to Allah ya tsare Allah ya kiyaye to Allah ba mu alheri to wannan lalle wannan mutumin mutumin arziki ne alhamdulillah lafiya ta more ah, lafiya ta more shi albarka mama gida alhamdulillah alhamdulillah komai yayi Allah sanya alheri Allah ya tsare Allah ya kare Allah ya kara arziki Allah ya raba ka da makiya Allah ya dora ka akan su ya Allah Allah Allah ka kara arzikin yaran nan Allah ka kara budi Allah shi albarka kuma. Amin summa. Albarka annabi da Qur'ani. Alhamdulillah alhamdulillah. ikon Allah ke kina mallaki ne na'am ah. ni mai gida a gida ciki to ina laki ina dan gengedi Allah shine ku ne to la ilaha illallah me ya faru kin ga abin arziki da yaran wani yaro yayin yayin Jafaru me ya same shi kuɗi kamar ya kuɗi wai yanzu nan na zuwa bakin nan hanya an tare mutane dankan dankan dubu dubu kawai ke rabawa dubu dubu kawai ke haka ba ya zaɓewa kowa kawai fit fit fit kawai ina ya samu kuɗi to a ai kuɗi ya gina katon gida bakin labari ina na ga labari to kina ɗaki azube azube kuma mai gida kama kayan wanki oh wani irin azube to mu fa namu ya samu addu'a ta faɗa yanzu abin da za a yi Jafar in ma ya kullace da wani abu duk wannan wani abu ne na daban ko ba gaskiya ba. Ha? ma an rashin bayyana na mutane. Na mutane ko eh? naka dai. To yanzu kai yanzu yanzu me ya za a yi? Kai Yaran nan kici Allah ne kici muke mu. Da Allah ya sa na yi abin da aka zo aka ji kunya. Da shi ke mun kwana a ciki. Ya kunya na nawa kuma mai gida. ban kun kunya nawa kai yanzu ne gida ina kai ina sa baki a cikin arzikin da suka yi kai da kake kin su kana ganin ba su da komai talaka ne su haka ai abin da ke ga maka kenan sarkin nawa ni ban sani ba ma ai abin da ya kaban shi a baibai yanzu kuma da suka kuɗi sai zo maka a daidai ko yau sai kuma sai juya idau hmm. idau idau waral to yanzu ya kenan yanzu abin da za ki ce za ki je ki lullaba kake ki je gidan su ki wasa hakuri ki ce Jafar yayi hakuri dana ne yayi hakuri a rirrima a kawo abin da za a samu a rintima auren nan kowa ya huta. Ni mai gida eh, eh. in je ina. Can gidansu. A'a ba da ni ba. Kai da ka je ka ci musu mutunci har gida. suka zo kuma nan gidan ka ci musu mutunci kai ka dauki kafa ka je ka same su ka ba su hakuri wannan aiken ba nawa bane ba za ki ba kenan ko a to ai ba ne kamata ka tura wannan gida ka je da kanka shikenan to billahi lazi. to billahi lazi idan na je abin arziki ya fara shigowa gidan nan eh. ki rufe idan ki hmm. yawwa muna daidaitawa na aka fara kawo buhunan shinkafa buk buhunan shinkafa buk kwarin taliya ne buk buhunan sukari ne hmm. kuɗi ko da mai alat na sayan ma na safa daban to ina santa kai dai mai gida idan ka idan kuɗi bakin ki kofa duka wuya bakin ki kofa duka wuya ni ba ma san duka wuyan ba kai dai ka je dai ka je ka ba su hakuri in sun amince shi kin dama ni abin duniya bai rufe min ido ba za ka amince mana ban kuma da da abin duniya ba za ka amince mana to shikenan abin da nake so da ke kafin in je hmm. ki min addu'a to ki karanta min tahiyya bakin salihi na kafa dubu uku to insha Allah Allah ya bada sa'a ne hmm, gida kenan idan kuɗi Allah ya sa su saurare ka hmm. amuwa alaikum salam bismillah bismillah ta zo man zo yau da ga sirikin da ka haddari ya ke na abin nan mamaki kai kaga inda fa a ke kamara? tun da zo da haka ai ka san da alkhairi yazo ya gida ya ya aiki lafiya lawa to alhamdulillah babu lafiya dai ku a a lafiya rau ka san ita rayuwa duk abin da aka ce Allah ya kawo zai faru to babu yanda zaka sai ya faru irin abin da yake faruwa na cin mutunci da ne maka jafar ka yi haƙuri shaidan ne ya dinga ziga ni ibi ne da rana ibi ne da daddare ne da safe dole ne mun muni mun ina mun ina mun ziga ka ita sa har na zo inda kake sana'a na cikin ka saboda ka dan Allah dan annabi ka yi hakuri ka yi mun abin da ya maka yarinya ne maka izini <laughs> baba eh? ka ne ka ba zinarin wallahi na baka ita haramma da <laughs> ka amma wallahi baba na ji daɗin wannan magana da kuma da shi baba ba komai ba komai wato baba dama ni na riga na sani abin ciyar ta babu da zan yi rayuwa babu zinaru ba ba mai rabo ba mai rabo ko lai tallahi Allah sarki ba na baka ita halan malas saboda ka sai gaya wa shi dan uwanka duk shirye-shiryen da ya dace sai a sai a yi ko ba gaskiya ba eh. manyan motocin na gidan na gidansa da a tattaro a taho domin a ba mara kunya ko ba gaskiya ba yawa kuma kyautuwa a ce yayin da za a kawo kaya a samu sabon kuɗi a sa akan akan abu saboda masu masu masu bakin ciki su bakin ciki ka koya so da ke nuna wa ka duniya inda hali ma ina injin nan na da ake matsa kuɗi MT MT eh a sa shagin nan mana haka duk abin da za a yi haka sai ba ku da matsala ko kuwa haka ne ba ga yawo shi wannan ka a samu mashin din nan kwa daidai MT MT din nan na banki a saka a gidana haka duk wasan Allah saboda shi makiyinka makiyinka mun ka yake a gindi a gindi to yanzu baba eh. zan je gida in same su <laughs> baba kamar yanzu yaushe za a zo a yi magana ko yaushe ko yaushe baba ko yaushe alhamdulillah a zo a zo a yi baba yanzu zan iya zuwa gidan kenan in je mi mi ganta mi magana da ita ko yanzu mu tafi ko yanzu mu je ne maka komai an jima ka zo Jafar to baba suna ga mai girma ne fa <laughs> jami jabar jabar Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka baba ai ya kamata a ba kuɗin mashi a ah, ba kuma ba a a a a a a a bar ta maka ba a ah, bar ta maka ba a baba a ah, bar ta maka ba komai ba komai to ba komai ina zo baba to sai ka zo madalla yawa sai ka zo Ah. Hey, hey. Ya gaciya? Lafiya Ya gida? Alhamdulillah. Ya kwana ni. <laughs> Wani aje wanda Nai ne ba. san da muna nan. Baba ya fito ya dinga fara. Gashi yanzu ya zama tarihi. Ita rayuwa ko mai zuwa ne da wucewa. Sai gashi baba da kanshi ya ce mu zo mu rika zance an riga ma an ba ni ke mun zama amarya da ango haka ne wai ni yaushe za a turo ne? <sighs> insha Allah ana za a turo kin san akwai bikin yaya Ahmad da shi da Raliya hmm. za a auren su to shi yasa muke tunanin cewa bari idan an gama wancan mu kuma zai a zo a sa bikin mu ma a sha biki To amma me yasa ba za a haɗa ba? Ah, kada mutane su yawa. Kin san ni ma yana da jama'a, shi ma yana da jama'a. To saboda haka abin da nake so shine mun fi son in an gama nashi daga nan sai a zo a shirya namu mu tara jama'a a yi biki a cashe a cashe a yi walima a yi reception. <laughs> Ko ba za a yi ba? Kai ko. kin san bikin mu muna sayo mata kin san bikin raliya ma za a sha shagali to saboda yaya ya riga ya shirya an zo an sai gida an yi kaza za a sha biki to so nake yi kin gane idan bikin ya zo namu da nashi sai mu zo mu kalla a tv mu ga waye fita da jama'a <laughs> mu ne ma za mu tara Allah za ah. abin da zai faru zan zo ki shiga gida in ya so gobe zo in dauke ki mu je ma har gida ki gaida mama ki ga raliya amarya daga nan kuma ki gaida yaya gaskiya kunya nake ji kunya kina jin kunya <laughs> to shikenan ne zan mai fushi kina ba za ki je ba to ya hakuri zan je ba tare za mu tafi ba <laughs> Mm. to yanzu sai yaushe yi ina yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya cika mana burinmu da muka daɗe muna nema abinsa don haka sai na kamar yau ba ranar lullube fuska bane amarya an riga an kawo ki gidanki gidan wanda kika da na buri dan haka ki buɗe fuskanki saboda an ki ga kyakkyawan fuskanki a su alhamdulillah yau gurina ya cika ahmad zan so a ce kai ma alkawari guda ɗaya to ki faɗi kowane irin alkawari kike so in ɗaukar miki ni kuma na miki alkawari insha Allah zan cika miki ki. Ahmad ina son kai mana alƙawarin ba za ka taɓa rabuwa da ni ba ko da ko mutuwa ne Raliya na yi miki alƙawari ba zan taɓa rabuwa da ke ba ko da za ki riga na mutuwa zan ci gaba da rayuwa da ki ko da ba ki wannan duniya ni ma kaina na yi maka alƙawarin zan kasance tare da kai har abada ta yanzu abin da ya kamata a yi ne mu je mu yi alwala mu zo mu yi sallah raka a biyu domin mu yi wa Allah godiya ya cika mana burinmu sannan kuma mu yi addu'an Allah ya ba mu zaman lafiya a auren mu kai dai ka je kai ke ba za ba <laughs> oh na fahimta har yanzu baccin nan bai ishe ki ba Raliya? Raliya! Sumaila. السلام عليكم هناك متعدد أقوم سلم هذا إتسي kuna so ku ce ba ku ji abin da take faɗa min ba raliya fa bata mutu ba abba gashi ta raliya ai addu'a aka ce kai mata kafin a fitar ta waje abatu Allah nan ne ka dinga sabbatu mana Ahmad na'am kuma kaddar. ka maka ma rayuwa abba raliya bata mutu ba raliya ka tsammanin soyayya raliya kai Ka ba musulmi ba baka san kaddara ba baka san mutuwa ba raliya tashi ki tabbatar musu cewa baki mutu baraliya kai me yasa kake wannan shirman ne hajiya ma ko aljanu ne suka to ma abba bata mutu ba raliya bata mutu ba ahmad kai hakuri kai Allah ki samu wasu daga wajen sai a kama radiya kanka aka fara mutuwa ne kai radiya kai na ta ba salwanta ba a Amadu Alhaji ya ya isa ya isa ka ya isa isa ina limon na'am bismillah to to kamun da ku da zuciya sai mai dauriya abba ba na tsammanin raliya ta mutu raliya ba ta mutu ba amma kana ta faɗin zancen nan tun a cikin munna ka daina wannan zance ba a mutuwa a dawo abba jiya mun yi magana da ita fa abba ya kamata a duba amadu dan allah dan annabi ka taushi zuciyarka kuma ina so ka bi mu je har makabartan nan ko a karka je kuma cikin jama'a ka fidda wannan magana mu je makabartar dan Allah ko a makabartar ka inji ka ce Ahmad wannan labarin naka sai ya nuna min cewa tabbas san da kake wa matarka shi yasa kake ganin kamar bata mutu ba tana raye har kake iya ganin ta kuke iya magana da ita al'umma ba sa gani to alhamdulillah yanzu Allah ya baka lafiya kuma har ka aminta ka yadda da cewa matarka ta mutu to alhamdulillah kama manta wannan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta a ƙarƙashin manzan tsira manzan rahama annabi muhammadin sallallahu alaihi sallam. amma don a buga mana misali sai ya kasance cewa Allah ya ɗauke manzan Allah shi ma akan duniya daga wannan yana nuna mana cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai mamaci ne tabbas ka samu kunci ka samu kanka a cikin kuncin rayuwa wayansu sun kira ka mahaukaci wayansu ma sun kira cewa ta ka ba ta Allah da annabi bane yankan kai kake yi wayansu sun ce a'a ba haka bane ka shiga wayansu ƙungiyoyi ne na matsafa to alhamdulillah shi Allah ba a zalimin bawansa bane shi yasa yayi duniya kuma yayi kiyama wata rana za a haɗu a gabansa kuma a yi hukunci to wannan ba kuma bane illa jarafta wanda Allah subhanahu wata'ala yake ma ɗan adam saboda menene shi yasa komai yin shi da kishiyarsa ya ce lafiya sai ya kawo rashin lafiya arziki sai ya kawo talauci jin daɗi sai ya kawo ne kuncin rayuwa to duk wannan jarabta ne Allah subhanahu wataala kuma ka shanye su to alhamdulillah tunda har yanzu Allah baka sauki kuma ka iya gane cewa matar ka ta mutu to sai a ci gaba da musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya rahamshe su da ita gwaggwan da shi malam Musa, da ita kuma matar naka addu'an ku yanzu su shi suke nema Allah ya gafarta musu amin Allah ya gafarta amin Allah musu amin Allah sa ta huta amin Allah sa ta huta a duki dangane mai suna juyo raliya ta ke har abada ni ba ta kace